yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan maritan Alhamis tara ga watan Afrilu. Kuna tare ne da shirin yau da gobe kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da Da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Da Mahmud Lalo. Da ni Halima Jumrau. kamar kowace alhamis za mu tattauna batutuwan kiwon lafiya yau za mu duba cututtukan da suka fi addabar matasa maza da mata a wasu kasashen afirka daga nigeria zuwa Kamaru da kasar jamhuriyar Nijar. Mahaukata da suke yau akan titi za ki samu kashi 95 kwayoyi ne ya kai su wannan halin da suke ciki cuta ta farko wadda ta yi addaba mu matasa na nan garin maradi rashin aikin ita kankanta cuta sida ebola estoma muna samun cututtukan kamar su aids da su cutan gloria din da su ciwon sanyi a wannan zamani To bakonmu ne da zai taimaka mana da bayanai da kuma karin haske akan wannan batu na cututtuka da suka addabi matasa shine Dr. Muhammad Ali Fati, tsohon ministan lafiya na Najeriya. Idan kuma lokaci ya bamu dama za mu ma buɗe muku layin waya ku kira mu kai tsaye ku ba mu ku amma kahin nan akwai hilinmu na karin magana da kuma amsoshin tambayar mu ta jiya akan cututtukan da suka yi addabar matasa a yawancin ƙasashenmu na Afirka. Ku kasance tare da shirin na yau da gobe. karin magana. Duk wanda ya ƙona rumbunsa ya san inda toka ke tsada. Karin magana. Isa Adamu Ahmad shine ya aiko mana wannan karin magana ta Facebook. To Malam Mahmud, ji wannan karin magana, ko me ake nihi da wannan karin magana wai duk wanda ya kona rumbun shi ya san inda toka ke tsada. To hajiya kin san a wasu lokuta da dama za ki ga mutane suna wasu abubuwa da za ka yi mamaki a kai. sai ka dinga tunanin ah me yasa wane yayi kaza me yasa mm. wane haka to wataƙila in kai wani abin da ya wuce tunanin jama'a sai a dinga tunanin a'a to wane dai haka dai ya san abin da ya taka haka na ga abin da shi wato wannan karin magana ke nufi kenan sosai to ci gaba <laughs> to madina dauda ta zauna da wasu matasa biyu sun bayyana mata ra'ayoyinsu game da cututtukan da suke ganin su ne suke suka fi addabar matasa da farko barin fara da muhammad grema bukar maraba da zuwa wannan shiri wa'ina cututtuka ne za ka iya cewa sun fi addaban matasa a najeriya ko kuma afirka ta yamma ko kuma nahiyar afirka baki ɗaya. to alhamdulillah kamar yadda muka sani idan muka yi maganar cututtukan da suka fi addabar matasa ya kamata mu diba mu najeriya domin ita muke kuma ita muka fi sani a yau cututtukan da suka fi addabar mu ba su ci guda biyu zuwa uku ba wanda na farko za mu so mu ambata kaman kwayoyi wanda kwayoyi sukan yi ma matasanmu illa a faɗin ƙasar nan da muke ciki domin idan aka shiga wurare za mu diba yawan matasan da suke shan ƙwayoyi abun ba a magana a kan shi wanda mun samu idan muka ɗauki kano akwai lokacin da aka diba aka tatance an nuna cewa matan da suka fi shan kodin a ƙasar nan daga kano suke mai da ba 'yan mata ne wanda ba su ci shekara sha takwas zuwa talatin da biyar ba wannan sun fada cikin shekaru na matasa yau idan muka diba matasanmu muka gani daga makarantunsu ba abin da suke sha daga kodin irin kwayoyin nan da bai kamata su sha shi ba ko ya wuce haddin da likita ya ba su su sha so wannan na ɗaya kenan kwayoyi yana yi matasanmu illa kuma ya shafi lafiyansu wanda da yawa matasa yanzu idan aka diba mahaukata da suke yawo kan titi za ki samu kashi 95 kwayoyi ne ya kai su wannan halin da suke ciki wannan kenan a fannin kwayoyi sosai kuma wajen jima'i shi ma muna fuskantar rashin wadataccen ilimi da ya kamata mutane su sani kamar lokacin da aka zo da batun sex education wannan arewa mun samu kalubale wajen karɓan shi da mutane ya kamata su yi wanda kuma idan aka diba a jima'in da kanshi addini da al'adunmu ya nuna mana yadda ya kamata mu yi so lokacin da matasa suka guji wannan abubuwan so mun samu kanmu a cikin matsaloli da kuma cututtuka da suke A dabanmu. so wannan abubuwan da zan iya faɗa kenan. to bari in zo gare ki fatima isa idan na so in tambaye ki yanzu in ce wa'anne irin cututtuka ne suka fi addaban a matasa mata eh to ni a nan abin da zan iya cewa cututtukan da suka fi addaban matasa mata shine ne wannan kanjamau wanda yake karya garkuwan jiki a nan mata da dama wannan ciwo shine kalubale da yake damu matanmu musamman matasa wanda wani lokaci ma rashin sani da wasu abubuwa wasu suna tsoron irin su je asibiti su je a bincika su saboda fargaba da sauransu amma mutane da dama matasa da dama sai kiga suna gudu saboda suna ganin a'a idan ka je wajen za a ce kana da shi ko kuma abubuwa makamancin haka kuma yana tare da su wanda kuma a rashin sani kuma ta yada wa sauran mutane wanda ake tare da ita to ni anan zan iya cewa wannan cuta ita ce abin wadda ya damu matasa da dama mata wanda suka kasa fahimtar yadda abin yake Duk dai game da wannan batu, shi ma Ibrahim Abdulaziz ya tattauna da wasu matasa a jihar Adamawa. cututtukan da matasanmu suka fi ya fi damun mu shine kamar cutan kanjamau na ɗaya sannan kuma akwai na ciwon sanyi akwai kuma ciwon gloria akwai stv su suka fi damunmu mu sannan bayan haka kuma akwai cutan hauka wanda kasancewar haukan ana samun cututtukan ne a gurin inda ake yawanci shaye-shaye kamar su kwaya da kuma allurori muna samun cututtukan kamar su aids da su cutan gloria din da su ciwon sanyi a wannan zamani kina ga ya za a yi magance su eh to sai dai a gurin ta wurin za a iya using roban nan da kuma aure ko kuma a haƙura da zama haka din batun ciwon shaye-shaye wanda yake haifar da ko kuma suna shaye-shaye eh, yana ka irin cuta irin su hauka ka samu matsala da yau kana da lafiya gobe baka da lafiya har kai ga za ka iya zuwa ka ɗauki kayan wani ko kuma a ɗauke ka a ce a tura ka wurin wani ku je ku tayar musu da hankali ko wurin siyasa wannan duk matsalan da yake iya kawo kenan Matasan kasar Kamaru ma sun haɗi cututtukan da aka yi fama da su a ƙasarsu. Rajin misali ga ƙasashen mu duka na Afirka gaba ɗaya ba abin da an kama da ba hankali shi ya ciwon sida, ebola, tension, estoma, jabet wannan cututtukan sun yi damuwar matasa yanzu na Afirka gaba ɗaya ba kamar da duka Afirka gaba ɗaya. Yanzu da arewacin kasar da kudancin ƙasar ciwo wannan na polio dan kowane lokaci suwa yaƙi da ciwon polio ni ne aliyu alhassan lallai lallai mafi suka da suke fiya mutane a nan kamaru gaskiya akwai matsalar istoman suna su fiya mutane istoman da matsalar imoroid nan da matsalar diabetes polio amma alhamdulillah polio ana samun sauki gaskiya ana samun sauki a kansa kwarai kwarai a gaskiya ita ita ma kan akwai ta gaskiya kwarai kwarai ka wannan gaskiya akwai ta gaskiya wannan tana damu kwarai ana kwarai akan ta ita ma insha Allah kullum ina sauraron ku wallahi kullum na sa Allah ya taimaka muku Allah ya ƙara kuma wannan radio karfi wallahi muna jin daɗin ta kwarai kwarai yar shi yanku suna ƙayatar da mu kwarai kwarai wallahi Allah saka da alheri ni na Aliyu eh, sabon salami cututtuka sai dai da matasa da kowa shi rike jiki ne kawai a bangi Allah kuma ya kare mu da su Allah ya raba mu da cututtukan da muke ji sun su nan da ake yin sun ciwon duka sun polio duka. To Halima baran taɓo yankin ku kaɗan domin matasan jamhuriyar Nijar ma suna da nasu cututtukan da ke damun su. abdullahi idrisa cututtuka yanzu da wanda ke damun matasa su daina ne musu harkar kamar bangaren zahi menene zahi busu kan yanzu irin yadda matasa suke shaye shaye shayi a sha wata taba a sha wani wane ne kuma zama duk ya yawa dangance da ainihin matasan nan shi ke kawo musu duk sanadiyar wannan cutuka na wannan bangaren zahi bisa harka kuma a ce kamar matashi ya je ya kai kan shi bisa kamar harkar mace har ya ɗauko wata cuta bisa kamar sida haka ko kuma bangaren eh, sanyi zinace-zinacen ga irin yadda suka ɗan yawa yanzu suna na salisu ibrahim dai ina kabu-kabu eh, galibi cutocin da ke addaban matasa akwai shaye-shaye na wanda suke yi su sha wannan tramol wannan solution ka dai shaye-shaye ga an dai galibi shi dai ne ke wulakantar da yara yanzu ga wanga lokaci wanda muke akwai cutocin mata hallo ga yaro karami yana dauka wannan shina taya shina neman mata akwai sanyi akwai cutar sida hallo sunana sa'adu isa a halin da muke ciki yanzu mu yan nijar sartu nan ne garin maradi cuta ta farko wadda ta yi addaba mu matasa na nan garin maradi rashin aikin yi ita kankanta cuta na biyu cuta wannan ne wadda ake ɗauka ta fannin mata. Sunana Isa Kaladan abin da ya dame mu gaskiya rashin aikin yi kasan shi ma babbar cuta ce. Akwai shaye-shaye yaman matasa yawa rashin ba wani aiki ingantacce ba kuma wanda zai masu wata taimon haka wadda dai daidai wani dan abu da suke yi za su rage shi na uku kuma ciwon ga na mata da yake haddaba matasan dai kuma nake tunani da shi wannan ne abu shine kawai ke haddaba mu suna na bashar isa bagalam cuta ta warko abu da ke haddaban mutane ga yanzu dai ta fara ne shine rashin aikin yi me ne rashin aiki in ga aikin yi bi iznillahi ta'ala Allah ya kiyaye ko Allah ya kawo maka wani ciwo ka san yana ga inda matsalar take magana kuɗi ce na biyu kuma magana diabetes tana addaban mutane magana ciwon gana mata ko sanyi ko kuma ya wani sida yana addaban mutane gadai yanzu an san a takaice zahi dai ciwo ne na kowa za a cewa sai dai wani ya wani Allah sauki Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni na Yanzu kuma ga amsoshin wasu matasa da muka samu ta Facebook duk dai game da cututtukan da suka fi addabarsu. VOA ai babu wasu cututtukan da ke damun matasan Afirka illa talauci da rashin aikin yi. mu da za mu samu gwamnati ta daina kashe makudan kuɗi wajen sayan magunguna a asibiti da mun ji daɗi maimakon sayan magungunan a sama mana aikin yi mu matasa da cututtukan da ke damun mu da sun warke sako daga yusuf mega mai gombawa talaucism sako daga yusuf muhammad gidado voa Duk da cewa cututtuka yanzu sun zama ruwan dare a wannan duniya tamu, amma a gaskiya yanzu ba cutar da ta hi damun matasa kamar cutar kanjamau ko kuma AIDS mai karya garkuwar jiki. Fatanmu shine Allah ya ba mu lahiya amin sako daga Isa mai kati gashuwa. Rashin aikin yi da talauci ga uwa uba rashin ilimi. Sako daga Usama Mahmud Abbas. Talauci shi ma babbar jinya ce ga matasa, yakan kau da duk wani jin daɗin rayuwa sako daga Dauda Idris ɗan kare kare. Typhoid da malaria sako daga gwani lawan jidda. Ulcer da typhoid sako daga Abdulmuɗallib AMJB. Sanyi da shawara sako daga Idris Muhammad Abubakar ɗan Kaduna. Zazzaɓi da talauci in ji Idris Babs Aliyu. Talauci da rashin ilimi sako daga Abdallah Ahmad. Talauci shine abin da ya yi damun matasan Afirka, za ka ga saurayi ba shi da aikin yi, wani ma abincin da zai ci ma wahala ne, sako daga Ismail Ali Tayyab. Rashin tsafta, malaria, Ebola, AIDS, polio, tuberculosis da duk sauransu, sako daga Jafar Umar. Zaluncin shugabanni, yunwa da talauci mai ƙarhi, sako daga Sani M. Kademi. Rashin abin yi, da kuma rashin kulawa daga shugabanni. Sako daga Muhammad A. Babayo. Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. masaurare kamar yadda muka shaida muku wato bakon namu ne wanda zai taimaka mana da bayanai da ƙarin haske shine dr muhammad ali tsohon ministan lahiya na najeriya salamu alaikum dr ina wuni wa alaikum salam lafiya kalau Yawa, dakta kamar na ga a nan Amurka ma akwai wata jami'a da kake ko karantarwa ne ko aiki ne dai ko za ka mana ɗan ƙarin haske a kai. Eh, jami'ar Duke tana da makaranta na harkar lafiya na duniya. To, a nan nake visiting professor kuma nake ba da shawarwari akan harkoki na lafiya eh, na duniya da kuma abubuwa da suka shafi cututtuka masu tasowa kamar su ebola da sauransu duk da abin da muke kuma yi a nan najeriya yawa to dakta kana tare da mu dai daga farkon wannan shiri kuma ka ji ra'ayoyin matasa daga ƙasar jamhuriyar nijar da najeriya da kamaru da ma amsoshi da muka samu ta facebook kamar me ya ja hankalinka To, eh, na ɗaya kusan maganganun da suka faɗa kusan akwai kamar ni tsakanin su duk inda suke abubuwan da suka shafi matasa. To, amma akwai wasu cututtuka waɗanda kusan a ɓoye suke kuma sun shafi matasa wanda ba a faɗe su ba. Ah, musamman kamar yanzu ah, maganan zubar da ciki a wajen 'yan mata musamman waɗanda suke ah, makarantu ko kuma suke wasu wurare ba kansu ba wajen yi yakan zuye sanadi wasu su rasa rayukansu kuma sai a ɓoye ba a sani ba to wannan a cikin hakan lafiya na al'umma yana da muhimmanci amma kuma mutane ba sa ganin shi a kowane lokaci ko kuma ba a maganan shi na biyu kuma kamar matasa ne amma ko suna da aure wajen aihuwa su rasa rayukansu domin rashin kula lokacin da suke da juna biyu ko lokacin aihuwa sannan na uku maganan jin ciwo watan injuries yana matukan taban matasa kamar ko hatsarin mota ko babur ko kuma wajen faɗe-faɗe musamman kamar yanzu na najeriya lokacin siyasa to yawanci waɗanda su rasa rayukansu za ga in ba a mai da hankali ba a yan siyasa su zuga wasu matasa su ɗauki makamai su yaƙi wasu matasan sa ga matasa su rasa rayukansu to duk waɗannan abubuwa ne wanda suke taɓa matasa mm. akwai kuma halaye wanda idan aka daɗe ana yin su duk da cutan ba za ta yi yanzu ba sai daga baya sai bayan tsufa canan cutan yanzu kamar shaye-shaye shaye-shayen taba shaye-shayen giya to wani lokacin illan ba zai zo ba sai an girma sai a fara samun kamar kansa na huhu ko kuma ciwon koda liver kai hanta mm. wanda abun an fara ne tun ana da kuruciya amma ba zai zo ba sai an girma to duk wa'annan abubuwa ne wanda ya kamata a yi la'akari da su hmm. yau dakta duk waɗannan matsaloli ne ga su an lissafa hmm. ina mahita ya za a yi a taimaka game da waɗannan matsaloli da su matasan suka faɗa da kansu da kuma waɗannan wanda ka ƙara da kanka akwai mafita mafitan nan ya kasu kashi daban-daban na farko a tsari na lafiya akwai abin da ake kira youth friendly health services wato tsari na lafiya wanda za a yi shi a yi shi musamman eh, da la'akari da damuwoyi na matasa mm. wato in a cikin asibiti na mataki na farko a yi zamanto akwai bangare daban wanda matasa suke da wurinsu da sararinsu za su tattauna za a musu magana a cikin sirri da kuma sa'o'insu damuwansu da yake ya bambanta tafe ko na yara kadana ko kuma na manya sannan kuma a ba su ilimi na wannan abubuwa da za su iya su kare kansu ko cutar kanjamau ko ciwon sanyi ko kuma maganan abortion musamman wa yara wanda watakila ba su san cewa yana iya zama da illa ba to wayannan cikin tsari na lafiya kenan ya da muhimmanci a yi zamanto cewa an sa himma akan wannan a hmm. youth friendly health services Mm. Ah, sannan ah, na biyu su kansu matasa akwai shugabanni a cikinsu in suka yi la'akari da yadda abin ah, cutukan da suka tafi al'umma kasashe-kasashe kuma kusan ɗaya to ya zama to shugabanni za su iya wa matasa tun da yawanci cututtukan nan za a iya eh, za iya hana su aukuwa mm. ana iya rigakahin su kenan yawa ko za a iya rigakafin su ko kuma in aka fahimci cewa kamar su ciwon kwanjama akwai awon da za a iya yi ba dole bane ka samu ba za a yi shekara shi bane to kaga eh, kin ga wa'annan eh, suwa shugabannin matasan kansu da su matasan kansu za su yi amfani da hanyoyi kamar na su facebook twitter social media intanet su faɗarkar wa junansu mm. ah, na uku akwai kaman ah, role models na matasa waɗanda suke kallo yaya suke tafiyar da rayuwarsu kamar yanzu in mawaƙa ne ko kuma 'yan eh, kannywood ne ko 'yan ah, nollywood ne ko 'yan kwallo ne su rika shiga cikin harka na fahimtar menene matsaloli da suka dami matasa su taimaka su nuna musu rayuwa wanda shi ne ba zai kai su ga irin wannan cututtuka ba musamman hmm. kamar na shaye-shaye su nuna cewa waɗannan abubuwa ba abubuwa ba ne na alheri ga al'umma hmm. sannan da ƙarshe shugabanni da iyaye su zuba ido kuma su zamanto za su iya magana da 'ya'yayensu ko kannensu akan abubuwa wanda za su zama sensitive wato a rashin sani sai uba ko uwa su gaɗa ko ya ba su yi musu magana ba har shiga wani wani eh, fanni na mm. lalacewa amma kuma ba a don tsoro ba a sake an yi magana ba mm. sannan kuma lokacin da su nemi taimako ba a ba su taimakon ba to ko da yaro ya shiga wani hali ko yaro ya shiga wani akwai yadda za a iyaye ko shugabanni su ba su taimako don su fitar ga wannan hali yadda ba zai musu uh, sanadin rayuwarsu ba. Mhm. yawwa uh, dakta ganin cewa kayan ministan lahiya na Najeriya ko a lokacin da kake rike da wannan mukami akwai wani kokari ko wani abin da ka kirkiro da shi domin taimaka ma matasan Najeriya da ke fama da irin waɗannan matsaloli da cututtuka. akwai abubuwa da muka yi dan uh, kokari ya sun gwargwado a namu lokacin da muke aiki a mataki na farko na eh, hukumar mataki na farko na lafiya na Najeriya National Primary Health Care eh, da kuma lokacin da muka yi aiki na minista a ma'aikatar lafiya a gwamnatin tarayya. Eh, wannan youth friendly service din mun kirkiri wannan magana tare da kungiyoyi masu zaman kansu to amma ba su yadu ba. kuma da muka bar gwamnati gaskiya ban yi tsammani cewa an ƙara ƙaimi akan wannan ba tun da sha'anin wani lokacin an fara abu dorewan shi in mutum baya nan sai ga cewa bai dore ba mm. na biyu akwai wani shiri da muka kawo na uh, ma'aikatan lafiya na mataki na farko mata da kuma community health workers dubbansu da aka tattura su asibitocin shaka tafi to a cikin tsarin uh, tunatar da su katun su. akwai abubuwa da aka musu nuni akan harka na youth a cikin yadda za su tafiyar da harkar lafiya din nasu ah, sannan kuma ah, kamar yanzu su ah, kaniwood a lokacin da muka sa MOU tsakaninmu da su Dakta ban san me MOU ba, dakta, dakta me eh, MOU a rika mana bayani. Shine yarjejeniya kan memorandum of understanding. yawa kamar shekaru uku da suka wuce aka sa hannu akan cewa za su taimaka wajen tallatar da wasu abubuwa hmm. da suka shafi kamar eh, rigakafi ko rigakafin cutar polio da sauran rigakafi da kuma nuna abubuwa wa jama'a jihari da kuma matasa akan eh, harka na lafiya hmm. to wannan ma eh, yunkuri ne da muka yi to amma duk da haka ina ga cewa abin da yake gaba yana da yawa tunda matasan karuwa suke yi saboda haka eh, dole ba za a ce an yi ya isa abin da aka yi ba dole akwai bukatun a kara aini a kan wa'annan a duk wannan ƙasashe da suka yi bayani me yake damun matasansu a hmm. cikin wannan shiri na ko. Eh. to, ina da tambaya game da magana da kai akan karfin irin su Facebook haka da su Twitter. kana ganin cewa yanzu kamar sabon gwamnatin da ya shigo za su iya amfani da wayannan kafofin sada zumunci din su samu su faɗakar da matasa game da abubuwan da suke yi yadda za su taimaka musu wajen harkokin kiwon lafiyansu su kuma su yi amfani da wannan damar su bayyana ra'ayinsu game da abubuwan da ya shafe su da kuma abin da suke son gwamnati ta yi ina ga ya kamata su ita wannan gwamnati za ta shigo da ta yi amfani da wannan dama musamman ma yadda matasa suka yi amfani da facebook twitter da social media whatsapp wajen tallata jam'iyyar da ta ci a zaɓe a nan najeriya da shi janar buhari wato wannan yunkuri da matasa suka yi to abinda za a yi ya taimaka shi ne ya zamanto cewa an yi amfani da wannan hanyoyi domin a ƙara fahimtar da matasa ba kawai hanya na lafiya ba akwai abubuwa da yawa wanda za a yi zuwa gare su ta hanyar ilimantarwa ta wannan eh, channel din social media din ina ga eh, ita wannan sabon gwamnati za ta zo eh, dole ta yi wannan za a a cikin abubuwa masu muhimmanci da za ta yi domin matasan nan suna da muhimmanci wajen banda siyasa da kuma gaba ɗaya tsarin gwamnatin da ake yi ai ana yi ne don gina gaba domin su ne manyan yau kuma su ne manyan gobe. Mm, mm. yawa dakta ina so na tambaye ka dama game da batun matsaloli da matasa suka ambata a farkon shirin nan kamar wace irin rawa maganin gargajiya zai iya takawa wajen shawo kansu saboda a lokuta da dama zaka ga matasan maimakon su je asibiti ga sun dan nemi wani dan maganin gargajiya sun sha shin akwai irin rawar da shi maganin gargajiyan zai taka to a gaskiya eh, kasan sai an fahimci cuta an kuma tabbatar da maganinta kamar a cikin dai harka na zamani sannan a rika tallatar da wannan maganin wasu cututtukan da suke damun matasa ba cututtuka ba ne dole su auku ana iya hana su aukuwa kafin ma a zo a buƙaci magani kamar shan kwaya ai ba sai yaro ya sha kwaya ba ana koyan da za a iya yi kar a kai ga haka ko cutan kwanjamau idan ya auku to akwai maganin shi a asibiti amma kafin ya auku ah, za a iya hana shi aukuwa maganin gargajiya tsari ne wanda eh, yawanci da babu tabbacin wasu magungunan suna aiki ko yake wasu za su ce sun yadda da kaza sun yadda da kaza to amma muna ga cewa eh, babu tabbaci cewa dukan suna aiki a garin neman maganin gargajiya sai a ɓata lokaci ko kuma a sha wani abu da zai ƙara yin wani illa to ina ga eh, wannan cutuka na zamani ne to a nemi maganinsu a ta hanyar zamanin zai fi kyau da zauna ana yin abubuwa wanda babu tabbacin za su yi aiki. Hmm. Yau, dakta a matasan ƙasar jamhuriyar Nijar da suka yi bayanin abubuwan da ke damunsu yawanci sun yi batun ciwon mata, cututtukan mata. Ni ina da matsala da wannan kalma ta ciwon mata, kamar daga mace ake ɗaukan wannan ciwo kuma tana a gani na a tunani na tana wa wani lokaci namijin shi yake da ciwon sai sa wa mace wani bayani za ka yi duk da dai ba lokaci amma eh, eh, gaskiya ne eh, aka ji ciwon mata amma gaskiyan abin shi ne ciwon na mata ne da maza kuma matan su ma suna yi idan sun samu ciwon su yana damun su yana kawo illa yana kawo wasu rashin aihuwa da sauransu ah, sannan kuma mazan wani lokaci su suke ɗauka daga wannan wurin su kai wani wurin tun da mata da wuya su ɗauka daga wani wurin su kai wani wurin. <laughs> Yauwa, to dakta lokaci ya fara daga mana hannu amma insha Allah wannan batu na cututtukan mata idan Allah ya kawo ka nan kuma kana da lokaci za mu kira ka sai mu yi cikakken bayani a kai. To, na gode mu ma mun gode kwarai dakta muhammad ali fati muna godiya sosai da ka samu zarahi ka amsa gayyatar mu ka zo kai mana waɗannan bayanai da kuma ƙarin haske mun gode kwarai to baki ɗaya yakacin shirin namu kenan a yau sai kuma gobe da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da Mahmud Lalo da Tafarra Girma Tafarra da Maryam Dauda da injiniyan mu Mr. Misha ni ce ta Halima Jumuro daga nan birnin Washington DC Jamila baki da lokacin haɗin tambaya mu ta Facebook <laughs> to a haɗa a Facebook mun gode kwarai sai gobe haka da izinin Allah <laughs> This program has come to you from the Voice of America, Washington.